rahoton jaridar Daily Trust na nuna yadda zazzabin cizon sauro ya ta'azzara faɗin Najeriya, inda kasar ke rasa kashi ɗaya cikin uku na adadin masu rasa ransu sakamakon cutar, da kuma kashi ɗaya cikin hudu na jarirai a ƙasashe masu cutar ta malaria. Kama daga Sokoto, Kaduna zuwa Gombe, adadin masu bazama zuwa asibiti kullum don kukan malaria gommai ne. Can Sokoto ma wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyinna ya ba da tabbacin mutane kan yi amfani da ganyen gwanda, darbejiya da sauransu don maganin cutar kamar yadda rahoton ya nuna. Ni wace yadda kake kiransu, amma muna kiransu haka sanga sanga wani part ana kiran saurayi dore shi ne maganin ake ce maganin typhoid din nan kamanta eh, da shi mutane suke amfani wajen maganin malaria nan ba kwarai kuwa ni kai na ka gane nan na taɓa kuma yi magani sosai wannan ba a danganta shi da rashin wadatar magunguna ko ko mutane ba su da kuɗin sayan magani a'a to ba wai mutane ne ba su da kuɗin sayan maganin ba matsalar da ake fama da shi nan yanzu shine malaria ba ta jin wa'annan magunguna sai wa'annan masu tsada din nan in ka ce rashin wadata to yana iya yiwuwa tunda ka ga yanzu ACT din da ake amfani da su suna da tsadan gaske shekaran jiya na kai yarinya ta asibiti in gaya maka abin da aka rubuta mata allura dos daya kowace allura ɗaya ta kama 1800 naira Dr. Ahmad Gana shine shugaban hukumar lafiya matakin farko na Gombe ya tabbatar da kullum fiye da mutum ɗari kan shiga babban asibiti a jihar don neman maganin malaria kusan kowane gida da ka sani mun raba maganin gidan sauro sannan bara kuma mun sake yin replacement campaign mun sake bin gidaje mun ake ba su sabbin gidajen sauro. To babban matsalar shine har yanzu mutanen mu ba su gane cewar shi wannan gidan sauro yana da amfani ba. Sai ka ga an ba wa mutum maimakon ya rataya da yara musamman da kuma mata masu juna biyu su dinga kwanciya a gargashi. Sai ka je ka samu wani aka rigan gidan sauro ya je ya tare gonar lambunsa a bayan gida ko kuma ya je yana wani al'amari da shi. To ana nan dai ana ta kokarin wayar da kan mutane. Kuma gwamnatin jihar Gombe ta dauki himma yanzu haka mai girma gwamna ya samu rubuta masa takarda domin a yi kokari a sake samu magunguna. Dr. Nasiru Gwarzo babban jami'i ne na ma'aikatar lafiyar Najeriya da ke nazari kan wannan cutar ta malaria da yake magana daga wani taro da yake halarta a Uganda ya bayyana matakan da gwamnati ke dauka. Matakan da ake ɗauka ya kamata ya zama cewa jama'a sun fahimci cewa wannan yanayin da ake ciki yawan yaduwar sauro musamman yanayin da ake ciki na karshen damuna ya haddasa yaduwar sama da suke wannan cizo. Dadewa da aka yi jama'a da suna amfani da gidan sauro su sun samu kariya to idan kuma aka ce mutum yana samun kariya bayan wani lokaci jikin sai kan sake saba cewa ba shi da ita Kullum da ya same ta zai za ta yi masa kaman yadda take wa baki kaman turawa yanzu ka ga baturen ya zo Najeriya ya kamu da malaria har mutuwa sai ya yi in ganin lokaci to haka idan wanda ya daɗe bai yi malaria ba saboda baya samun abin da muke kira concurrent immunity to wannan ma yana haddasa masa malaria ta masa kaman irin yadda take wa bako gini guda idan aka ce shi a kowace unguwa za ka ga cewa an rage sauran nan na kusan wata guda ko wata biyu ma ba za su sake samun matsalarsa ba. Wannan ya nuna ya zama wajibi jama'a su rika kawar da ruwa mai kwanciya, amfani da gidan sauro da magungunan feshi don rigakafin cutar. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.